darasi na ɗaya hadisi mai lamba ta ɗari sittin babi na uku babul muwasati fissanati wal maja'ati babun yin alheri da kyautatawa a lokacin da aka shiga fari da kuma lokacin da aka shiga tabahuwa don an samu yanayi a cikin biyun nan ana buƙatar yin alheri da yin kyauta da ciyarwa ko ba a lokacin yunwa da fatara da annoba da fari ba Allah yana umarni a cikin alkur'ani da a dinga yin kyauta na alheri idan mun duba yadda Allah ya kasa kuɗi kashi uku akwai dukiyar zakka akwai dukiyar ganima akwai kuma dukiyar fai'u a ukun nan gaba ɗaya sai da Allah ya ba talaka a wajen zakka Allah ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabil faridatan min Allah in an tashi raba zakka Allah ya ce da talakawa da miskinai su ne kasan farko kaga a nan dukiyar zakka Allah ya shigar da talaka ya shigar da miskini da ya zo ganima wancan a cikin suratul tauba a cikin suratul anfal ya ce wa alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wani rasuli wani qurba wal yatama wani masakin wa bani sabil nan ma sai Allah ya raba dukiyar shida ciki ya shigar da talakawa da miskinai a cikin suratul hashar kuma da Allah ya magana akan fai'u sai ce ma afa Allahu ala rasulihi min ahli qura falillahi walin rasuli walizil qurba wal yatama wal masakin kun ga anan ma wabin sabil kai la yakuna dulatan bainal aghniya minkum wama atakum ar-rasulu fakhuzuhu wama nahakum anhu fantahu da suratul tauba da suratul anfal da suratul hashari su suka yi bayani akan dukiyar ganima da zakka da kuma fai'u amma a cikin suratul baqara sai Allah ya ta maganan ciyarwa ciyarwa ciyarwa har ma ta nafila bayan ta farilla an bude suratul baqara da wa mimma razaqnahu yunfiquna suna ciyarwa daga abin da aka basu sannan Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum a ciki yace wa atal mala على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبني السبيل سننشي يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين kaga ko ina sai Allah ya shigo da talakawa da miskinai da marayu sannan 'yan wuta cikin abin da za su tuno bayan sun ci duka daga ciki akwai rashin taimaka talaka ma salakakum fi saqar qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma al kha'idin wa kunna nukadhibu bi yawmid din hatta atana al ma'ana sun tuno cewa wa lam naku nut'imul miskin ba ma ciyar da talakawa khuzuhu fagulluhu thumma al jahima salluhu ثم في سلسلة زرعها سبعون زراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين شما باجي تلك ولا تحاضون على طعام المسكين فلقتهم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسقبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة don haka ciyar da talaka aqida ce ta musulunci taimakawa marashi wa yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun haka wannan babi na Imam al-Bukhari babi ne da yake da goyon bayan ayoyi masu tarin yawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa da suke goyon bayan al-mawassatu almuwasatu taimakekeniya ciyarwa fissanati a lokacin fari wal maja'ati da lokacin yunwa حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا حماد بن بشير الجحدمي قال حدثنا أمارة المعولي قال حدثنا محمد بن السيرين عن أبي هريرة قال يكون في آخر الزمان مجاعة من أدركته فلا يعدلن بالأكباد الجائعة yakunu fi akhir zamanin maja'atun za a yi yunwa a ƙarshen zamani za a yi yunwa a ƙarshen zamani man adara kathu wanda zamanin yunwan nan ya same shi fala ya ajilanna bil akbadil ja'i'a kada ya hada wani aiki da ciyar da yunwa da wato abin nan eh, hanta mai jin yunwa kada ka hada ciyar da mutane masu jin yunwa da wani aiki a zamanin duk aikin da za ka yi ba wanda Allah yake so a wannan zamani irin ciyar da mutane masu jin yunwa yasa aka ce al-akbad al-akbad sune hanta hantar mutum ana cewa dan jika hantarsa aka ce al-ja'i'a wato hanta mai jin yunwa me ma'anan hanta mai jin yunwa kaga ai ba hanta ba mutum din kawai ka ce fi kulli zi kabidin rataba sadaqa dukkan abin da yake da hanta a cikinsa yana buƙatar ci da sha da ɗan sanyi da ɗan ɗumi to aka ciyar da shi za a samu ladan sadaka da haka wannan hadisi duk da akwai hammadu bin bashir aljahabamiyu wanda ibn hibbana ya yi inkarin hadisinsa ankar ibn hibbana fi siqatihi hadisahu haza yace ma alimtu ruwa anhu rawa anhu siyabun al-musanna sannan akwai mutum na biyu umaratul mi'wali shine abu sa'id al-basri min ashabul hasan saboda haka waɗannan mutum biyu wato shine aka ce shi wannan mutumin mutumin kirki ne ta ɓangaren ibadarsa amma kuma hadisinsa malamai ba sa karɓa shi wannan abu hadisul mi'wali din an ce saboda ibadarsa sai da ya zamo kamar ƙashi ƙwarangwal ya koma saboda tsabar ibada kowa ya sa shi allahu alamu <laughs> wajen ka ibada ka koma ƙwarangwal duk abin da annabi bai wallahi ka dauka wahala da kanka zaka yanzu wani da yace zai ta azumi kullum ya shekara guda bai sha ruwa ba da suka haɗu da annabi ya ce ya na ganka kara me yace ya rasulullahi ai tunda na bakka yau shekara guda ban sha da rana ba yace wai sa ka yace la sumta wala afqarta kawai baka da lada ba kai azumi ba ko baka sha ruwa ba wa gaya ma kai azumi irin na annabi dauda sum yawman wa aftir yawman kai yau ka sha gobe ita ibada in ta yawa gajiya ma ake da ita ko ba za ka samu mai koyi da kai ba amma annabi ne sai ai koyi da kai saboda annabi baya matsawa amma wani mutum ya je ya ki shan azumi ko ya ki aure ko ya ta sallah baya bacci ko ya koma daji ya sai gurasa ya koma karkashin dutse ya rufe to in aka ce mutum miliyan dubu daya da miliyan hamsin da miliyan ɗari biyar adadin musulmin duniya in za su yi koyi da shi ina dutsen da zai ɗauke mu kuma ina kasuwanni ina gidaje ina sauran mu'amala da ka irin wannan sunna ce ta mutum ɗaya da zai je ɗabbaka a basa shi kaɗai amma ya koya wa kowa tafi daji can ka je kai ta cin bishiya ka mutu amma gidaje da Allah ya ce huwa allazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an duk kayan duniyar nan naku ne ba kaga dole ne wasu raya ƙasa wasu su aiki wasu su asibiti wasu su gina asibitin wasu likitoci wasu marasa lafiya a gina kurkuku wasu ɗaurarin wasu masu ɗaurewa wasu alƙalai wasu kaza haka rayuwar za ta tafi to shi yasa wannan hadisi bai da inganci amma ma'anarsa tana da kyau cewa in ka samu kanka a zamanin da ake yunwa to ciyar da jama'a ba abin da ya fi shi lada a lokacin kuma za mu ga da ciyarwa da shayarwa ai akwai hadisi a cikin sahihul bukhari da wani ya ce ya rasulallah akhbirni a ce ya rasulallah ka bani labari ayyul islamu khair sai ce tuti'imu ta'ama wa taqra'u salama alaman arafta wa Mallam lam ta'rif ayyul islamu khair wani musulunci ayyukan musulunci wanne yafi alkhairi sai ce tuti'imu ta'ama ka samu mai jin yunwa ka ciyar da shi وتقرا السلام alaman من wa ومن لم تعرف duk wanda ka haɗu da shi kai sallama ko ka san shi ko baka san shi ba haddasana abul yaman qala haddasana shu'aib bin abi hamzata qala haddasana abu zinad an a'raj an abi huraira an al ansar qalat lin sallallahu alaihi wa sallam iqsim bainana wa bayna ikhwanana وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المعونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا wato ansar din nan in kana karanta labarinsu sai ka ɗauka ba mutane ba ne don abin da suke yi gaskiya ba a halicci mutum ma don ya haka ba in ba Allah ne masa muwafaka ba abin ya yi yawa na alherinsu ya yi yawa akwai sunnar da ansaru ne kadai suka yi ta har yau ban ga wanda ya kara ɗabbaka ta ba sai dai mu karanta ta mi kabbara mu wuce ahlu sunna ansaru sun ɗabbaka wasu sunnoni waɗanda har yau suna nan a cikin littafi ba a ga wanda ya ɗabbaka su a aikace ba ma balle a koyi da shi so da an san ɗan adam da san kansa da san ransa da san kayansa su kuma sai Allah ya cire musu wannan abun wa man yuqashu shuhha nafsihi sai aka cire musu wannan ciwon ruwa din da ciwon ƙyashin da san su bayar an kasa abinda za ka ma ɗan uwanka kashi hudu to su duk sun yi hudun farko salamatu sadari ka wanke zuciyarka baka jin haushin kowa baka wa kowa keta baka wa kowa mugunta baka wa kowa hasada na biyu ka daidaita kanka da ɗan uwanka na biyu ka fifita ɗan uwanka a kanka wato kana da abu ka bashi 60 ka ɗau 40 can ka bashi 50 ka ɗau 50 nan ka bashi 60 ka ɗau 40 sannan na gaba ka bashi duka ka haƙura to tu duk sun yi wannan hudu to mu yanzu ma kai matattakalar farkon kowa ya wanke zuciyarsa ba shi da damuwa akan kowa inda ya musulmi ne mutum ba ka da wata damuwa a kansa damuwa ka kawai akan addinin Allah ne in ma ka ƙi shi to ka ƙi shi ne gwargwadon wani abu da ka samu tare da shi na kurakurai sai ka ƙi kurakuran kamar da shekul islam ya ce ba da za a ƙi mumini gaba ɗayansa sai dai a so shi ta ɓangaren islam ɗinsa a ƙi shi ta ɓangaren abin da yake aikata mummuna amma ba za a nuna masa iyayya min kulli wajihin ba in dai musulmi ne mumini to ba zai yi abin da za a kishi ta ko'ina ba sai dai yuhabbu min wajihin wa yukra wa yubghadu min wajihin a so shi ta wata fuska a kishi ta wata fuska amma ba za a samu musulmin da za a ce komai nasa abin ki bane yace to wannan yanzu zuciyar nan ta mun kasa wanke ta tas mu kalli yan uwanmu da alheri to sun wuce wannan suka yi haɗa mu raba bisawiya me ma'anan bisawiya daidai da daidai abu musa al'ash'ari yana jagorantar ƙabilarsa na ash'ariyin idan suka fahimci an shiga yanayi irin wanda muka shiga nan, wasu na cikin mugun arziki wasu na cikin mugun talauci ta za a shawo kan wannan matsala sai suka ce iyasu iyasu su haɗa ya kira su ce to mu haɗa duk abin da muka mallaka a guri ɗaya sai a raba daidai suka ce samina wa ɗana mai dubu ɗari ya aje mai dubu goma ya aje mai dubu ɗaya ya aje mai ɗari biyar ya aje mai ɗari ya aje aka haɗa yanzu mai dubu ɗayan can da mai ɗarin can da mai dubu goma can sun zama ɗaya so da aka aka shigar da dubu ɗari a cikin dubu goma a cikin dubu ɗaya a cikin ɗari biyar aka gwamutsa ta aka raba musu daidai shi ko baya jin dubu ɗarin nan mallakinsa ce an riga an tarayya da mai dubu goma da mai dubu ɗaya da mai ɗari biyar da mai ɗari ɗaya an raba musu daidai kowa yana murna kuma lokacin da aka gayyace shi ka dubu ɗarinsa ba zai yi gunguni ya ce to yanzu ya aka yi sai da aka gana da dubu ɗari wancan yana da dubu goma wancan yana da dubu ɗaya wancan yana da ɗari biyar wancan yana da naira ɗari a ce mu haɗa mu raba in an yi haka ne aka cuta domin shi mai ɗari zai murna mai ɗari biyar zai murna mai dubu ɗaya zai murna mai dubu goma zai murna amma mai dubu ɗari fa to ya fi su murna saboda shi ne ya ba da gudunmawa ya yarda shi ya tallafo ragowar ba annabi ya sa su ba lokacin da suka fara amma da annabi ya ji labari sai ya ce fahim minni wa ana minhum sai ce kun zama ai na zama ku kun zama na zama ku sannan akwai abdurrahman bin auf ya sauka a gidan Sa'adu bin rabi'il ansari sai ya ce masa kai ba ƙona ina da mata biyu ina da gona ina da gida ina da jari zan raba komai daidai ka ɗaura rabi ɗaura rabi haka muke yi mu Abdullahi ya ce mu ko ba haka muke yi ba mu kuma kai mutum kake kasuwa ka koya masa sana'a ya samu ma ya iya wuce ka ce to mu kuma raba muke daidai ce ni kuma kasuwa zaka kai ni aka yi ta rigima akan yace kuma mata na biyu ne akwai amarya akwai uwar gida za su leko ka kalli wacce kake so wacce tema in sake ta ko uwar gidan ko amaryar ka zaɓa ka aure ta sai ce wallahi ba ni da bukatar matarka ba ni da bukatar gonarka ba ni da bukatar gidanka kai dai kai ni kasuwa kawai ni kai shi kasuwa da Allah ya sa albarka ya fara kasuwanci har yayi aure har yayi gidan har aka daura aure har aka yi walima ba a yi walima ba kai aka gamu da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abdurrahman yi aure e wa ka aura me ka bata sadaki ka yi walima aulin walau bishatin kaga yayi arziki kenan ha ma cewa walau bishatin ko a akuya ce yanka to kun ga wannan soyayya da san juna da sahabbai suka kai mu yanzu gaskiya abin sai a hankali a hankali abin yake karewa da za ka ga ana ciyayya unguwa duk unguwa akwai babbar tabarma da ake shimfiɗawa a fito da abinci da wanda ya mai daɗi da wanda ya mara daɗi da ma wanda ba shi da shi a ɗora shi duk akan tabarma a haɗu gaba ɗaya a ci tare don ka yi tafiya ko baka nan ko ka rasu mutanen unguwa za su ta kai abinci gidanka har sai ka dawo ‘ya'yan kowane gida suna da iko su shiga kowane gida su ci abinci hacci ake yau me aka yi a gidanku kai mu je zo gidanmu mu ci abinci dan wannan abin mun dan same shi dan baya bayan nan kaɗan kaɗan amma abin yanzu kowa ya zama cin abin ka kai kadai a haɗa wa yara a kwano ɗaya ma yanzu ba sa yadda sun fi so kowa ya masa farantinsa daban irin wanda annabi ya ce ku ci abinci tare Allah zai samu ku albarka mu mun daina yanzu kowa sai ya dau farantin sai ya kalli yamma wanda ya kalli kudu wanda ya kalli arewa mu wannan al'ada har yanzu kiristoci suna yin ta in za su ci abinci sai su taru akan tebur daya a rufe ido a yi addu'ar rufe ido sannan kuma a ci tare babban kwanin ɗaya ne kowa kuma sai zuba a abin ɗin sai ci wannan ci taron annabi ya ce akwai albarka ko da babban kwanan ne na tsakiya yana tare an zagaye shi kowa da ɗan farantin sai ɗan ɗebo ya zuba a ci a yi addu'a ta farawa da addu'a gamawa an zo ana koyawa yara sunnoni guda bakwai na cin abinci farko ka wanke hannunka da sabulu ka ci da hannun dama ka ci gabanka ka yi bismillah kakka zuba a ƙasa kakka hannu baka hannu ƙwarya in ka gama ka tsaye hannunka sannan ka yi addu'ar gama ka sake wanke hannunka kuma ka ɗau kwanan ka je ka wanke ban hayya kai goma to zai ka gane akwai ka koya yaron baban yaron za ka fara koyawa a zuzzubar da abinci a wurgar da kwanuka da irin waɗannan abubuwan na halaye masu kyau duk sun gudu to su ansar Allah ya taimake su da san juna kuma Allah ya musu wannan takin alkur'ani wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa da su suka gaya wannan kalmar su suka gaya ma kansu da ba qur'ani ne ya gaya musu ba sai a ce kai ansar kun so kanku da yawa amma Allah ne ya musu shaida da wannan wa yusiruna ala anfusihim yusiruna ala anfusihim suna fifita wani a kansu ba suna daidaita ba suna fifitawa an kawo masu rauni mutum uku aka kwantar da su kowa yana buƙatar ruwan sha sai aka zo da ruwa an zo da shi na kusa na farko sai ji na biyunsa yana kaki yana buƙatar ruwa sai ya kasa magana sai ya nuna wancan aka tafi da ruwan wajen wancan shi ma na kusa da shi yana buƙatar ruwa sai ya nuna wancan an je kan na ƙarshen ana ƙoƙarin tashinsa a bashi ruwa ya cika aka dawo kan na biyu ya cika aka dawo kan na uku ya cika duk su hukun ba wanda ya sha ruwan haka suka tafi lahira yana nan imam muhammad ya rawaito a cikin musnad in ka duba tafsirin ibnu kasir karkashin wannan aya ta suratul hashari zaka ga hadisin mutum yayi bako ya ce ma bako yau gidana babu abinci a ya gaya matarsa ya ce ke mun zo da bako ta ce wallahi gidan mu ba abinci sai wanda yaran mu za su ci ya ce to yaran kwantar da su lallashe su girgiza su sai bacci ya ɗauke su ki ɗauko abin da za a ba yaran a ba wa bakon sai ta ce to yaya bako zai ci abinci bai ga muna ci ba sai ce mu shirya tsari in kika kawo abincin ajiye a tsakiyar mu ni da shi sai ki zauna a nan shi bakon yana nan ke kina nan sai ki tashi ki ce za ki ɗauko wani abu sai ki bi ta gindin fitila tunda fitilan nan dama mai mai ce to sai ki ture ta ta faɗi idan ta faɗi sai ki ce za ki je ki kunno sai ki tafiya ki ban mu ni kuma zan masa bismillah an ce to ai mu fara mana ba zai ga hannuna ko yana zuwa ba ki ko baya zuwa ba zai ta ci shi kadai sai ya ce koshi so dan muka ce za mu shiga mu sa hannu ba zai ishe mu ba duk ba ko bai san an shirya wannan cewa ƴaƴan gida duka bacci suka ba su ci abinci ba matar gidan da ta dafa abincin ba ta ci ba mai gidan da ya ka abincin bai ci ba wannan duk dabarar da aka shirya dan bako ya ci shi kadai ne ba tare da ya san kuma shi kadai ya ci ba aka wannan tsari aka gama kuma ya ba a gaya wa bako ce kai ai a gidan nan jiya kai kadai ka ci abinci ba shi ma bai sani ba sai da suka je masallaci ashe jibrilu ya zo yawa annabi bayani cewa Allah ya ce idan sahabin nan ya zo ka yaba masa sahabin na zuwa da shi da bakonsa sai annabi ya ce ajiba rabbukum mimma sana'atumul lailata ana aka san ma a ce yana cikin sufofin Allah yayi mamaki ajiba rabbukum Allah yayi mamaki mimma sana'atumul lailata abinda kuka yi da bakon ku jiya sai bakon ya kalli shi ya ga me to aka yi da shi jiya normal an bashi abinci an bashi gurin kwana na me za a wani saukar a ce jibril yana ana yaba musu to a lokacin shi kansa bakon ne ya ji kissar mai aka yi masa jiyan ne da har ake yabawa normal dai dama a ba bako abinci a bashi gurin kwana aka ce to abin da ya faru jiya gidan nan ba wanda ya ci abinci sai kai kadai iya abincinsu kenan kuma suka yi bako to shine 'ya'yan gidan aka je aka lallashe su aka kwantar da su yadda ake girgiza yaro ana girgiza su ana girgiza su bacci ya ɗauke su da yin wasu a ciki uwar gidan da ta sha wahalar dafa abincin ba zai isa ba in ta ci ta haƙura mai gidan ya haƙura kai kaɗai aka ba abinci duk wannan abu da kaga sun yi na kashe fitila waye duk dan kakka gane cewa kai kaɗai ka ci abinci a gidan ne sannan ya zaka ya ce eh lalle ni ma na yi mamaki <laughs> amin ma sana'atu min lailata to wannan kissan ma da abu huraira ya kawo irin ta ce shi yasa na yi shimfiɗa da waɗancan ce haddasa na abul yaman قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا فقالوا تكفون المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا wato bayan sahabbai sun shiga madina babban arzikin mutanen madina shine dabino sai suka yi kungiya suka suka ce ya rasulallah gonakinmu na dabino raba su daidai da mu da 'yan uwanmu muhajirun raba shi daidai kowa ya yadda ka shiga gonarsa ka ɗebi adadin sahabban da kake so ka raba gonar ka bashi abin da ka ga ya dace sani bai ci ba za a yi haka ba ya suka ce to shi shikenan tunda ba za a raba ba su zo mu aiki tare da su sai mu dinga raba yayin itacen daidai annabi ya ce to wannan yayi su dinga taya ku aiki in kun tashi raban yan itacen sai ku raba da su amma dai mallakar asalin gonar da kuma itacen dabinan naku ne amma su su taya ku aiki sai ku dinga tarayya da su a wajen 'ya'yan da za a samu mai noma ansar ya zo ya taya ka noma sai ku raba hatsin tare muhajir ya zo ya ku raba tare mai kiyo ya zo ya taya ka kiyo Ya'yan da aka samu sai ku raba tare ka ce sami ina wa afana mun ji wannan magana kuma za mu biyayya mutum ya ce ya zo shiga kantinka nawa ne jarinka yanzu a ciki kace jari na miliyan ɗaya to ga bako an yi wani ahadu sunna ne ya sauka a gari ya zo neman ilimin hadisi da ƙur'ani so da aka ba shi da abin da zai ci yanzu lissafa a cikin wannan rumfar taka in ji malam ya ce a raba ba wai ka raba ba a'a za ku yi kasuwanci da shi amma diribar da aka samu daga yau ku dinga raba tare kuma ga hadisin malam ya rubuta a rubuta ce a kama saboda kai ahlus sunna ne kuma isnadinsa sahihi ne to malam ba wata sunnar shi ya rasa wata sunna sai sunnar da za ta rafa min kanti biyu ta ba ba ƙorabi shi yasa sunna wato akwai mai ɗan laushi laushi wacce za ga ana ta gaggawa aikata ta akwai sunnar da ake tsallakewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun abdullahi dan umar ya rugo da wani sahabi ya rugo da gudu yace ya rasulullah wannan aya ta sauka ta ce ba za mu samu nagarta ba sai mun fidda abin da muke so mun bayar ce to wallahi gonan nan da kake shiga kake shan ruwa ba ni da arzikin da ya fita a cikin dukiya ta kabba abin da nake so kamanta ga certificate ɗinta a hannun karaba wanda kake so annabi ya ce bakhin bakhin bakhin ribhal mal ribhal mal ce masha Allah masha Allah sai annabi ya ce to ni kuma na danka a hannunka tare danginka ka raba musu yace afa'alu ya rasulullah zan je ne haka abdullahi dan umar kuma yana da wata kyakkyawan baiwa da yake tsananin santa da wannan aya ta sauka yace to ke fa kin zama ya fi sabilillah kama hanyarki to da an ce min matu tuhibbun abinda ba ka so dama an saba ba da abinda ba a so mutum ya kashe riga saura kiris ya ba wani amma ka ɗauka cikin set ɗin sababbin da ka ɗinka ka ba wani shi ne yake da wahala wancan din ma akwai lada tun da shi watakila wanda ka gaji da shin wani kuma a warinsa sabo ne ta amma sabon shi yake da wahala komai ka bada mai kyau yanzu wani ya zo sai wa matansa a tamfa eh, yar holland super holland wace ce holland wace ce holland sai kuma yace ce akwai yan uwansa da suke kauye dangin ba masa dangin ba a bashi yan dubu uku uku saboda rabo za a yi su kuma a raba musu wannan kalan to amma su a ƙauye na dubu uku ai babba ko ka gani ba za a ce bai kyauta ba su kuma a wajen matansa kaga wannan su ne sun shigo gari saboda su kuma aka musu yan dubu uku za su ga abin nan su kuma watakila wani ƙauyen in ka kai musu wannan yan ashirin yan talatin din wani ba zai masa ba kasuwa zai kai ya siyar ya ƙara amarya saraka haka suka ce sami'na wa ata'ana mun ji za mu biyayya wa nashrukukum fi thamarati za mu taranyantar da ku a tsakanin 'ya'yan itace din qalu suka ce sami'na wa ata'ana haddathana asbahu qala haddathana ibn wahab qala akhbarani musa an ibn shahab anna saliman akhbarahu anna abdullah bin umar akhbarahu anna umar bin khattab رضي الله عنه قال عام wato Allah in ya ga dama komai kirkinka sai ya jarabce ka komai adalcin da kake a gwamnatinka sai ya kawo wani tarnaki a kasa tsallakewa sayyidina umar radiyallahu anhu hatta waɗanda ba musulmi ba suna shaidar cewa in dai za a lissafa gwamnatin da aka yadda bisa adalci in aka zo kan sayyidina umar ta ƙare amma a zamanin zamaninsa aka yunwa yunwa da sai da ta kai ƙasa ita kanta tana jin yunwa saboda rashin ruwan sama ta zama kamar toka haka za ka ɗebi ƙasa kai kana kana baza ta iska kana karkada ta iska kamar yadda kake sheƙa ƙura shi sa aka kira shekara amar ramadati shekarar toka kusan komai ya yi laushi ƙasa har ta yi laushi ta zama kamar toka saboda rashin ruwa da yunwar da aka shiga amma sai na umar sai ɗauki mataki guda uku matakin farko shi a kan kansa ya ce ya daina cin nama ya daina shan mai abinda zai ci kawai gurasa da ruwa har sai kowa ya fita daga halin da ake ciki ya rame ya bushe aka yi aka yi dinga cin abinci mai kyau ya ce ya za a in talaka idan ina cin abinci mai kyau a ina cikin yanayin da suke ciki ne zan gane cewa akwai bukatar a nemo taimako da gaggawa ya aika wa gwamnoninsa na masar na ina ne su kawo abinci aka dinga kawo abinci aka shiga ƙauyuka aka ta siyo abinci ana rabawa to shi ne aka kira wannan shekarar amar ramadati an yi ta a shekara ta sha takwas bayan hijira wa kanat sanatan shadidatan shekara ce mai tsanani mulimmatan mai saukar da bala'i ai nazilatu shadida min nawazil duniya wato ta saukar da bala'i an shiga halin kakanika yi ba da mashita hada umaru fi imdadil a'rabu bil ibil bayan umar ya bada da kokarin sa wajen kawo dauki daga larabawan ƙauye su kawo raƙuma da kayan abinci duk inda kayan abinci yake an je an siye wal qamhi an siyo an siyo wato abin da ya shafi alkama wa zaiti an siyo mai min al-aryafi kulliha daga duk inda ake da karkara inda ake da kaka al-aryaf gurare mai kaka kenan jan rif wa huwa kullu ardin fiha zar'un wa nakhlun duk ƙasar da ba ta bushewa ana samun arziki to an je duk an siyo an shigo da shi birane hatta balahatil aryafu kullaha har sai da su guraren da suke da arzikin suke da dan dama daman sai da suka bushe su ma suka kafe mimma jahadaha zalika saboda abin da ya tsananta a gare ta faqama umar ya sai umar ya tashi yana addu'a faqala ce allahumma ja'al rizqahum ala ru'usil jibali Allah ka sanya arzikin su akan kawunan duwatsu ka sa arzikin su koda ta kan dutse ne fastajaba Allahu lahu wa lil muslimin shine Allah ya amsa wa sayyidina Umar wannan addu'a da kuma addu'a da musulmi suka yi ta yi shine aka kirawa ma Abbas Eh, sayyidina umar yace abbas mun kasance mukan sa annabi a gaba ya mana addu'a annabi ya koma ga allah kai ne amminsa ka shige gaba mu yi addu'a ka ce amin sai abbas ya daga hannu ya ce allah ni ammin annabinka ne waɗannan kuma sa ne to saboda yadda annabin ka yake girmama ni a matsayina na amminsa shine sa suka girmama ni suka ce in roƙe ka kai musu ruwa da haka Allah kai ruwa kawai sai ruwa yake ci ruwa yake ce birni da ƙauye shi ne ke ce Allah minatu salaka bi du'a'i nabika wa inatu salaka bi du'a'i amni nabika kamar da ya a Bukhari Allah mun kasance mukan sa annaba a gaba ya mana addu'a kamar yadda ana cikin masallaci ko wani keto da gudu yace ya rasulullah mun shiga cikin halin kakanika yi dabbobi sun mutu ruwa ya tsaya hanya ta kafe ka roƙa mana Allah ai ruwa annabi daga hannu yace ce Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna sai ruwa yake ce sai da aka yi sati guda ba a ga rana ba sai ga mutumin ya dawo ce ya rasulullahi ruwan nan kuma fa yayi yawa ka roki Allah ya tsagaita shi ya dakatar da shi haka don ya wuce bukata kuma sai annabi ce Allahumma hawalaina la alaina Allahumma alal akami waz zirafi wa butunil awdiyati Allah ka canza ruwan nan daga cikin garuruwa ya koma cikin duwatsu ya koma kwari ya koma can nesa da inda bishiya take fitowa sai ruwa ya janye kamar ana kora raƙuma haka aka dinga ganin sama tana yashewa faƙala hina na zala bihil gaisu da ruwa ya sauka sai sai na umar ya ce alhamdulillah mun godewa Allah da ya mana ruwa fa wallahi law anna Allah la yufarrijna yace wallahi da ba dan Allah ya yaye wannan abun ba ma taraktu bi ahli baitin minal muslimina lahum sa'atun ba zan kyala ma'abota wani gida ba da suke da hali illa adkhaltu ma'hum a adadahum minar fuqara'i sai na shigar da adadin yawan mutanen gidan na talakawa su ci abinci tare yace da ba dan Allah ya yaye wannan talaucin ba zan sa a yi shela a ce kai kana da hali eh matanka nawa biyu ƴaƴanka nawa biyar ina mai mata biyu da yaya biyar shiga nan gidan ku dinga ci tare kai matanka nawa uku ƴaƴanka nawa ishirin kuma kana iya ci da su eh to duk abin da zaka ci da matarka ga mata wannan su raba a raba ‘ya'yanka ishirin da suke cin abinci to ƙara ishirin su ci abincin ishirin zai ishi arba'in? ita haka na so na yi da ba dan Allah ya yaye ba da an haɗe wasu gidajen a cikin wasu gidajen a dinga ci tare har sai Allah ya kawo sauki kamar yadda sahabbai in an fito sallah sai annabi ya ce wanda yake da abincin mutum ɗaya ya ɗau ɗaya wanda yake a gidansa akwai abincin mutum biyu ya ɗauki sahabbai biyu wanda a gidansa akwai abincin mutum biyar ya ɗauki sahabbai biyar so da wani in an yi sallar nan bai ma san ina za shi ba ya je ya ci abinci bai sani ba sai ga ana fito ana ta kokawa ina su sama alaikum ko ku taho sai mutum ya kama hannunsa sai su tafi gida ce kai ina ta'amul isnain ya kafi arba ta'amul salasa ya kafi sitta haka annabi yake cewa abincin mutum uku zai ishi shida abincin mutum biyu zai ishi hudu abincin mutum ɗaya zai ishi mutum biyu in dai kai mutum ɗaya bismillah a farantinka to za ku koshi ce <laughs> insha Allah to wannan aƙida ta ci da jama'a da gayyato jama'a su ci abinci shi balarabe babbar girmamawar da zai maka da yayi bako ya ce a haɗa abinci don muka zai kasashen larabawa za ka kawai gayyata mu suke cin abinci sai kai ta cin abinci ka gaji tun ma su da yake ba a gida ma ke abincin ba matan su mafi yawa ba sa girki sai dai kawai ya ce a tafi can wata shuka mafarusha fakhira tafi can wani hotel kawai sai ku ga an ajiye muku faranti wannan kuka shiga ciki ma ku zauna ko sai ku ga an zo an juya shinkafa an juya shinkafa sai ku ga an ɗauko rago gaba ɗayansa gaba ɗaya ragon fa a haka ake gasa shi ba duk da shi za a yi ba cikin kawai za a fafake wani ma a cika cikin da shinkafa a shashafe shi da kayan kanshi da kayan abinci da kayan yaji da sauransu a je a bashi wuta sai ya yi lugu sai ka ga an kamo shi haka sai a zo sai a ɗora tsakiya abincin sai a ce tafaddal shi balarabe ma yanzu abinda baya so ibada badaniya ibadar jiki ita take wa laraba wahala yanzu amma maliya ba sa jinta amma abinda laraba so abinda za a motsa jiki a ta yin wahala ba sa so saboda kayan daɗi ya musu yawa motocinsu manya-manya gidajensu AC wane ne duk ba sa son ibada badaniya abinda za a wahala a jiki amma in dai a ɗauko ne a jihu shi baya da matsalar wannan mu kuma ta jikin ba ta mana wahala yanzu na a cika masallatai a cika majalisi a ta kambara amma ibada ta ajihu su kuma ba ta ba su wahala ta ajihun ta jikin ta ba su wahala ko masallatai kake shiga sai ka karaɗe maka da madina kan ga masallacin da ake haɗa sau ba su ko ka sa kafarsa kusa da su zai su janye sannan ana cewa assalamu alaikum ka ga ru da an fita da an ce assalamu alaikum da an fita masallaci ana ta kokawa fita amma a zauna ita nafulfuli a jira liman ya zo a daɗe amma fa in ka ce a baka kuɗi fi sabilillahi to magana ta ƙare su ba su da rowa kuɗi da alheri da abinci da sutura da komai za su mu kuma ibadar kuɗin ita take ba mu wahala mun fi son a ta jiki to sai ta azumin sa amma an nemi taimako ya yi sai shiru to wannan shi ma wani abu ne daban ma taraktu bi ahli baitin min almuslimin lahum sa'atun zan kyala wani gida na musulmi da suke da yalwa ba illa adkhaltu ma'hum a adadahum min alfuqara sai na shigar da adadin su na talakawa su ci tare da su falam yakun isnani ya halikani min at-ta'am ala ma mu wahidan yace ba da za a yi mutum biyu sa halaka a bisa abincin da zai mutum ɗaya zai iya ci ya koshi in dai kai kaɗai zaka koshi Umar yace in na ƙara maka ɗaya ba za ku halaka ba saboda haka za ku iya ci ku koshi abincinka da na iyalan maƙotanka ka haɗa su tare حدثنا أبو عاصم أن يزيد بن أبي أبيد عن سلمة بن الأكوع قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ضحاياكم لا يصبح أحدكم بعد ثلاثة wa fi baitihi minhu shay annabi sallallahu alaihi yi huɗu ba yace wanda dai ya layya daga cikin ku to kada kwana uku yayi abin naman nan bai kare ba so da lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya fahimci akwai waɗanda ba su layya ba da yawa wanda ba su ci nama ba da yawa sai yace jama'a duk wanda ya layya kada kwana uku ya kai namansa bai karar da shi ga makota da 'yan uwa ba nan da na dinga fito da wani ya aji aka dinga fito da shi ana rabawa ana ta jiran ka kwana uku ya cika kana da nama a gidanka ka san me zai sauka ba aka rabar da nama kaf kowa ya ce alhamdulillah ai da makoci na ya ajiye amma da ya ji annabi ya yi magana ni ma ya turo min ni ma naga karin maza kafin kwana uku in cinye na tura wannan makocin haka aka dinga yawo da nama karfata karfata kowa ya ce koshi a kwana uku nan aka wadatu da nama to da sauran jama'a suka wadatu sai annabi ya ce to daga yau in mutum ya layya an ba shi dama ya kasa uku ya ci ɗaya ya aje ɗaya ya raba wa makota ɗaya to da lokacin adadin masu yin layya sun ƙaru sai aka canza tsarin la yusbihu ahadukum ba'da thalathatin kada ɗayan ku ya wayi gari bayan kwana uku wa fi baitihi minhu shay'un a samu ko da tsoka ɗaya ce a gidansa ya kokari duk ya bayar falamma kana al'amul muqbilu da shekara ta gaba ta zo ƙalu suka ce ya rasulullah ya manzon Allah na fa'alu shin za mu aikata kama fa'alnal amal madiya kamar yadda muke a shekarar da ta gabata wasu saboda tsaba biyayya so suke a basu umarni suka suka ce ya rasulallah duk an yi layya kana so a kuma yin abin da aka yi wancan shekarar yanzu ma kafin kwana uku mu karar da shi duk mu raba mutane kala sai da ce kulu dakhiru yanzu an canza wancan ku ci ku ajiye fa inna zalika al'ama kanu fi jahadin yace a waccan shekarar ana cikin kamfa na rashin abinci shi yasa aka ce a wadata mutane da nama fa in aradtu an tu'inu fa'arattu an tu'inu shine na so ku taimaka wa ‘yan uwanku Allahu akbar wato abin mamaki shine da sahabban da annabin su sun yadda da abin da annabi ya faɗa a jiyayi akwai wata mata da ne musu kes da mijinta to ta ce malam abin da nake so ka gaya min abin da Allah ya ce mace tawa mijinta shi kuma ka gaya masa abin da Allah ya ce miji ya yi matasa. na ce to ciyarwa shayarwa tufatarwa kayan kwalliya kayan tsafta ilimi magani mahalli haƙƙin saduwa mutuntawa darajtawa da iyaye da dangi duk na lissafa su ta ce to lissafa nawa na ce biyayya akan abin da bai saba Allah ba faranta masa rai kiyaye dukiyarsa kiyaye amanarsa da mutuncinsa da naki da iyayensa da makotansa kula da sallah duk na faɗa ce ta kalli mijin ta ce tsakaninka da Allah da ya halicce ka wanda in mu mutu za mu koma gurinsa a cikin abin da aka ce muje wa mata wanne ne ba na yi dan na gyara ya yi shiru ya ce wallahi duk kina yi hadda ƙari ta ce to tsakaninka da Allah da ya halicce ka kai kuma wannan abin da mala ya lissafa kana yi musu ya shirya ce wallah ko waɗanda ba na yi ta ce to shi ya sa ce kuma na alkawari zan gyara ce ne alkawari insha Allah duk abin nan da ta faɗa wanda ba na mata zan gyara kuma wannan mata yau kusan shekara ashirin muke tare da ita amma ban taɓa ganin wani mummuna abu tare da ita ba yadda ta faɗa ɗin haka take ce kawai shaidan ne wallahi amma in sha Allahu zan gyara zan gyara komai na to irin wannan ne ya faru ga abdullahi dan umar yana da mata haka kawai sai ji ya gaji da ita to shi ba zai zalunce ta ba sai kawai ya shirya ya ce to kin yi tsarki ki gaya mu zan baki duk haƙin da Allah ya ce in sake ki sai ce saboda na yi maka mi ta ce za ka samu mace mai ibada mai tsayuwar dare mai sallah na kare ma mutuncinka na kare mutuncina ina ibada ina sallah ina ka haka kawai kace ka gaji za ka sake ni sai ya shuru sai ce to zauna na fasa kenan abin ya wuce saboda haka waɗannan halayya da ɗabi'o'i na sahabbai abu ne mai ban sha'awa wallahi to sai dai mu ta koyi kuma da abin da za mu iya tunda zamanin namu ya zo dole sai ka dai an ce mu bari wannan kan mu bari ba ba zaɓi amma abubuwan da aka ce a yi na sunna na mustahabbi wanda aka so za a ba da lada kai kanka za ka san wani gaskiya sai ka ƙara imani kafin ka yi shi sai nan gaba a ajiye shi a rubuta a aje ko kuma in yanayin ya taso ka daure sannan za ka iya amma yanzu akwai abubuwa irin waɗannan na kyautatawa na san juna na rahama na tausayi na dunkulewa wata za ka dinga jin su ɗaiɗai ku ɗaiɗai ku a cikin jama'an mu yanzu nan wani ake faɗa irin masu tuka daidaita sawun nan wani ya ɗauko jaka ashe kuɗi ne masu yawa wajen miliyan goma sha ya batta ya je kuma ya duba ya ga kuɗin ya dawo ya zo ya kawo masa ya ta neman sa ya kawo masa hako ne yake gaya mai ce ya sauka daga Amurika shi ana ta gaya masa najeriya cewa duk an lalace halayya ɗabi'o sun lalace sai ɗauki ɗan taksi shata suka je wani embassy inda zai je ya gaya musu ya zo da passport ɗinsa da wai aka je aka gama komai ya sake ɗaukar sai kai shi wani hotel ba su daidaita a wani hotel ba ya ɗauke shi ya kai shi wani hotel sai da ya kai shi ya aje ya ɗauki kayan sai ya fita ashe jakarsa da fasfunansa da dalolinsa ya bata a ciki ɗan taxi ya tuka ya tafi ya zo ɗaki duk aka zo aka sai sassauce kaya rubuɗe ya ƙaramar jakar da yake takama da ita da dalolinsa da fasfo da komai dan taksi ya tafi ita eh, kawai sai ce na mutu amma an gaya maka shi kuma ɗan taksi da ya je can gurin su ya je pakin sai ma da ya ci abinci ya huta da rana sai kawai ya zo ya gaje kasa ya kwana ya da hotel din ya zo ya ce akwai wani da ya sauke shi tun da wajen safe ya zo ya bajja kasa a motarsa aka zo aka duba aka duba aka bincika wane ne zo nan lokacin aka kira wannan mutumin aka nuna masa ga wani ya kama kayansa ya rugo da gudu ya zo ya buɗe jikarsa ya ga dalolinsa da fasfot ɗin komai kayansa a ciki ya ce zai bashi wani abu ya ce a a kayanka ne to shine sai ya canza gaba ɗaya wannan abin sai ya canza ra'ayinsa akan najeriya gaba ɗaya sai canza kaga da Allah ya so kuma rubuci ne da Allah ya so canza ra'ayinsa akan kasar sai hada shi da mutumin kirki ya masa kirki da ya haɗu da wani ya tafka matsiya da haka zai je mu miliyan ɗari da saba'in ɗin zagin mu zai kaga da Allah yana so ya cece mu ya ceci mutanen kirki daga cikin mu sai Allah ya haɗa shi da mutumin kirki ya masa kirki shikenan sai ya canza mata tunani duk gaba da abin da ake faɗa sai ya tafi a banza to haka Allah yake yi so da haka ba za ka rasa mutanen kirki ba ɗaiɗaiɗaiɗaiɗai kwanan na wasu yara suka tsinci dala wajen dubu goma sha takwas wani a nan wafa i jefar da ita ya canji ya jefar suka yi cigiya wasu amma suka kai mana hisba aka zo aka dinga cigiya yara fa samari irin waɗannan ha abokansa suna cewa amma kai banza ne banza ne kai Allah ya baka kana cikin talauci tun da kaga yayar ai ba rabansa bane rabanka ne Allah ya baka kawai ka ci wani wai ka kai wani hizba aka kira mutumin nan shi ma na cikin damuwa ya zo ya faɗi kuɗi da lissafi da komai da hadda nambar su da da din da aka fitar aka zo aka ɗauki kuɗinsa aka bashi ya ce da Allah ina yaran da ya tsinci kuɗin aka kira shi ya ga yanayinsa irin yaran nan faɗan masu suman nan za ka damu kai ka tsinci wannan kuɗi ya ce ni na tsinta to aka kai ce haka aka ce malamai sun ce ka tsince abu ka kawo to wani ne abin mamaki wallahi sai baka mama in ka kalle sai ka ga aka yi dabbaka wannan sunnan ne wanda manya ma ba su iya ta su to shi yasa annabi ya ce alheri ba zai gushe ba a cin al'ummarsa kakkace kowa ya halaka wanda ya ce kowa ya halaka to shine babban halakaki haka annabi ya ce man qala halakan nas kamar ka ce a ah, duk an lalace to kakai haka akwai wanda wallahi in ya ɗabbaka wata sunnar sai ka ɗauka a zamanin sahabbai aka yi shi in yi wani abin sai ka ga ba mai wannan halin sai cikin sau ana samun ɗaiɗaiku amma su da masu yin ne suke da yawa so da haka wanda yake shahara wanda ya abin tsiya da kai abin tsiya duk sai a san ka saboda ba mai yin tsiyar yanzu ko an kai abin kirki duk sai a san ka saboda ba masu yin abin kirki to Allah ya sa mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik to Allah raba mu da tarkon shedan to shine Allah madaukakin sarki sai ya ce a gaba bayan shedan ya gaya masa wannan me ya ce malam قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا Allah ya ce da shi to izhab ka tafi je Allah ya wato ba ko ɗanka ne da ka haife shi ka ce masa ya maka wani abu bai yi ba akwai ciwo ko yaranka ko kaninka ko matarka ko wani na ƙasa da kai ka ba shi umarni ka ce ya yi abu bai yi ba akwai ciwo walillahi masalul ala Allah yana da haƙuri da ma ya haƙura ma har ya tattauna da shaidan nan shine Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da shi qala zahab faman tabi'aka minhum jeka wanda ya bi ka daga cikin su fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura ka tafi wanda duk ya bi ka daga cikin su to lallai jahannama ita ce sakamakon ku da kai da shi jaza'an mafura wato sakamako ne wanda yake yalwatacce in an ce mafur a larabci ana nufin mukmil mutammim cikakken sakamako za a yi muku a kai ku jahannama wannan mawfuran din sifa ne na jaza izhab wannan ya gaya mai ne lil ihanati wa tahqir dan ya wulakanta shi tafi matrudan mal'una